Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Assalamu alaikum masu saurare barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a wannan maraicen a cikin shirin na Studio Kalangu wanda ni Rakiya Arimi ke gabatar muku da shi. Shirye-shiryen Studio Kalangu suna zo muku ne cikin gidan rediyo 45 abokanan hulɗar Studio Kalangu na cikin sassa daban-daban na wannan kasar tamu ta Nijar. A yau muna garin Madawa inda za mu taɓo batun amfani da magunoni kashi kashe kwayoyi wanda ake kira produit sanitar a turance da manoma da masu aikin garka ke yi a garin madawa maganonin kashe kwayoyi wanda ake kira sanitar maganoni ne da ake amfani da su don magani ko kuma kare wata cuta da ke addabar wasu shibkoki a bayyanan kamuskin da ya bada yaya mahimmancin amfani da magunoni yake wa'anda ake kira fito a kan shibkoki menene hatsari da amfani da magunoni hanyoyin fitosanitar ke kawowa ga shukoki wa'ane magunoni ne ake bukata don wa'ane noma domin samun wa'annan tambayoyin ne muka gayyaci malam idi sesu ma'aikaci da ya yi ritaya a gidan noma malam idi barka muna muku godiya da amsa kira da kuka yi aka kuma muna tare da muhammadu bubakar shugaban gungun kungiyoyin manoma marhaba barka muhammadu haka kuma muna tare da malam lawali mai kula da harkokin magunonin kashe kwari a gidan gona baki muna muku godiya da amsa kira da kuka yi a wannan muhawarar ta studio kalangu madala malam eh, idi da ku za mu hara yaya muhimmancin amfani da magunoni cewa da phytosanitary yake a shi shukoki <coughs> lalle magani na wajen kashin fari akwai muhimmanci mhm. sai magani shi na sa samu cimaka sosai inda ya zama to yanzu nan in ba magani ka saba <coughs> ka na albasa ko tumatu ko shu da ka guda abin da za ka samu da kai kara kare ba mhm. amma in ka samu ka sa magani za ka samu umhani kwarai da gaske don haka na aka sa magani don a samu umhanin gona kwarai da gaske mhm, mhm. mm. eh malam mamman akwai wani abu da za ku kara to dan abin da zan kara ba wani abu ne da wadda abokin aiki na haɗi lalle na da kai mahimmanci a zamantakewa ta yanzu da ake ta harkar noma don sabida a yanda aka haɓa noma cigaban noma ya zo to kuma shi ke jayo hankalin kwari mhm. dole sai an yi amfani da gamal'e ko kuma ganin kwari da suka yi sani don sabida a samu ci maka sa mhm. a matsayin ku na mai kula da harkokin magunoni eh, kashe kwari a gidan gona wa'anne irin magunoni ne aka fi amfani da su a nan madawa to masha Allah eh, kamar abin da zamu haɗi ba zamu iya haɗin su duka ba amma zamu bada akwai akalla kaɗan zamu iya bada ko kashi biyar mhm. wanda ana iya magani da su kuma abin na farko akwai abin da muke cewa gamal a insecticide wanda yake maganin kwaro akwai gamal a fungicide wanda yake shi yana maganin haka ne luba da kuturta ta itatuwa da sauransu mhm. akwai gamal a wanda muke cewa shi ma fungicide wanda yake magani buskan haka abin da ya shahi tautau mhm. da sauransu da duka eh, makwabtansu akwai kuma gamal a wanda yake kula da shi harkar maganin bera ko gayya ko duk wani kwari da zai iya bata amfani duka ana amfani da su su da kare amfani To madala dangane da wa'annan magunonin da ake kira phytosanitary ina gayyatar ku da mu saurari wasu manoma wa'anda muka je muka sadu da su a ƙauyen Tumfafi ƙauyen da ke nisan kilomita uku daga kudu maso gabasin garin Madawa sun ba mu nasu ƙarin bayani. Muna yi amma magungunan yanzu na Najeriya su suka ya saboda nan in ka zo nan ne kaso tun wahidu yawanci maganin Najeriya na dai da suna muna aiki. an koya mana can da wuri musannin gidan gona amma yanzu yau da shekara gaskiya mu dai ta kai kusan takwas mushan gidan gona bai taba zakkuwa ya ba mu wani labari ba mu a ce akwai musannin gidan gona ga dai zamani yanzu sai mun yi gardama muna dai ka abin mu wa mu to mu har suna da illa ko ba su da illa tunda ba mu da wasu dole na mai da su eh wannan magungunan na Najeriya tunda ba a iya hana su shigowa dole na kuma mu mai amfani da su da taki da komi duk na najeriya na dai muka aiki da shi na in ka ce za ka samun kyanza kyanza shi akwai shi in ka ce za ka samun ire akwai shi amma ba maza ba na na nijar kuma rangon ya na gidan gona amma na in dai kana son magani mai kyau kan da taki na zamani kenan sai na gidan gona mu babu wani matakai wanda muka ɗauka na dai muka matakanmu gudana kamar in mun ka ga iska na yi nan ne ya ba mu gintsuwa iska mai nan sai mu bi shi can inda iskan nan kan yi maganin yana ta hita hakan ce ne amma dan mu gintsuwa iska magani na shigo mu ba mai haka na ba ku sa wani gan ko wannan takalman nan dogayi ba mu sa su saboda ba mu gane su balle mu sa to gan ba ku amfani da gan a mu ga inda ba mun gane ga masu hashin likita ba mu ba mu taba ganin magani ba ku sa wani takunkumi a yanzu ana iya a sa shi amma saboda ciwon gada ya shigo na aka sa shi saboda ciwon wanga na kwalwar gaba corona eh. kafin cutar ta zo ai kuna iya sa wani mayahi wani rawani ko wani wani ne ku rihe ku sa magani ba ku amfani da haka nan ba mu yi haka nan na mu kasar mu ka'abin mu mu cikin gida muke mata sai dai mu sai mu a ce muna ga abin da za a saye yan aikin ya bisa ga yaran mu magunguna saboda sunayen su abba mu iya ganiya sai dai a ce a so wanga magani yahi wanga kari wanga yahi wanga kari sai mu bada a sayo a tai asa ana mutum illa maganin da zai kashe kwaro ai ko mutun shi na gudu ne ko hmm? shi na gudu ne tunda sai an sa wanga abin an ruhe baki akwai wanda suka ruhe idanun da kunnuwan nan wanda za shi tare tema da mutane da dama ma shi na kashewa saboda in yayi yawa kashe shi sai maka cuta shina kawo maka illa ga jikinka dan mai yi yau da gobe yau da gobe da gobe ta rana baka sani ya shiga jikinka wani shina biya a mai wanda bai iya ba wani kuma shina iya shi ta shi da kai ne cikin maza mu dai mata ba mu iyawa sai dai mu ba da kuɗi mu a ta a gyara muna bai dai kashe ba amma sai su yi ta jinjiki ya kashe ko sai su yi ta jinjiki haka su yi ta rashin lahiya to kaka za a yi tun da ba mu san hanyar da za mu bi ba mu a san hanyar da za a bi tun da maganin shi na an ka saka. kenan an ce mutane ku amsa ku gyara kuma yanzu an ga shi na cuta kenan sai a kawo abin da za a ca ku bar wanga ku kama wanga ai haka nan na ku tun da shi dai wanda mai bida dai mahaukaci ne eh duk wanda ka bida mahaukaci to umadilla mun saurari dai wasu manoma a garin tumfafi da muka yi kokari muka yi hira da su malam ah, muhammadu me za ku ce akan abin da muka saurara eh to salamu alaikum alaikum sunana muhammad abubakar ni na firizidan kungiya ta manoman albasa ta kwamitin mada lalle mun shi abin da wasu suka gai shi abin da mutum ya ce bai sani ba baka ya ce a ba haka nan bane amma mu mun san da an sha horo da yawa bisa ga in za a watsa magani ga yadda ake yin shi an sha mana farmasan bisa gare shi a kungiyar mu ko ba gaskiya ba kuma mun sha kiran mutane da sunan kungiya su zo a ba da farmasan idan za ka sa magani ka'idan magani da ka ta ka da shi gidan gona mhm. ka tambaya wani magani an mai kyau tunda akwai magani wanda an kayar da shi cikin ƙasa akwai wanda ba da shi ba mutane abin sun ka ɗauka ne magani najeriya a rahoyi mhm, mhm. eh shi kuma na gidan gona tsada gare shi mm. to shi ke sa sai mutane suna ganin kamar babu shi ba babu tunda baka zo ka tambaya ba ai baka ca babu shi to madalla zan dawo gare ku insha Allah malam idi me za ku ce a game da abin da muka saurara to bisa ga abin da muka saurara lalle kamar wadda ce ita gidan gona ba ita kadai ba na ka kulawa da wanga haraka maganin duka mhm. gidan gona ita ma tana samun taimako da masu hannu da shuni mhm. tunda yanzu mun ga zamani ma da muke ita gwamnati tahiya na ta kai tana yau masu hauri da shuni mhm. su zo su kama mata fanni-fanni na wajen noma mhm. ko ka duba ka gani alhamdulahi cikin jihar madawa masu hannu da shuni babu shekarar da ba a horo mm. kama wanda ya ce shekara goma da sun ka wuce akwai wani babban mai hannu da shuni wanda aka ce ma proje nigero canadien wannan ya yi aiki sosai to amma yau da gobe su kan kansu sun gani tumahi da mutane kalilan na mhm. ga aikin noman rani kenan in taimako ya zo mutanen nan kalila ana samun kowa ya samu amma yau da gobe hajji ma mutane karuwa suka in ka diba ga dama yanzu mutane sun zama dubaye kenan duk abin da aka yi sai dai kowace shekara a ɗibi wani ɗan ɓangare mhm. a basu horo a basu kaya su ta su yi umhani mhm. kuma mutane kuna shi da sun gane magani akwai illa gare shi mhm. su da kansu sun ce sai ka sa kaya sai to ta wace hanya sun kashi wanga magani ga na kirki ga mai kirki gashi sai an sa hula sai an samu kari sun sani amma sai su yi didi kamar ba su sani ba mhm. kenan ya kamata su su san da illa gada an ce na magani don su kare kansu na su kare mahalli aka zansa shi to ya zamanto kuma doka dai surtu doka ta wajen ƙasa da bata aiki inda tana aiki da magani tun shi zuwa ga iyaka ba kowane magani zai shigo a Nijar ba mhm. kuma kai kanka in ka ɗauko ka sai an bincika a gani albasar nan cikin ta akwai magani ko ba magani ko babu magani shukinka sai an diba wakenka sai an diba in an ka zo kasuwa an ka gani wani dan kasuwa yana shina sai da magani na ba a shi ba kama na akai a toyi yan ka gani kana aiki da wani bido kenan wannan doka akwai ta Nijar amma har yanzu ba ta fara aiki ba to madalla za mu dawo gare shi insha Allah malam eh, mamman me za ku ce akan abin da muka saurara ake to abin da zan faɗi kaman abu su kan ɗauka saurara kullum mhm. shine ake cewa a faɗi dan kal ayi magana mhm. akalla ni shekara ta biyar ce da nake cin gidan gona mhm. kuma tun da na zo kullum nakan ce ma mutane gidan gona a buɗe ki ƙofar ta buɗe ce mutane su zo su kuma alhamdulillah mutane da yawa suna zuwa suna tambayar jawai ta yaya ne kuke cewa da ƙofofinku a buɗe suke da su zo ohi a buɗe shine duka shawarar da za a baka abin da ya tayi tun daga shuka. Mhm. har zuwa maganin kwari da za ka yi amfani don kashe kwarurruka ya amfani ka ka samu amfanin gona mai kyau ta wuce hanya Alam misali shine gwamnati duk shekara tana bada magani wanda a karkashin kanta tare da ɗan hannu mai shuni da kuma ita kanta tana bada magani kyauta ga duk manomin da ya zo ce mu shan gona ni ka gona kaza ga irin kwarin da ke da mini za a je a gani lalle kwarin ya tabbata za a diba eka nawa yake da kwai za a bashi a cito gashi litir kaza yake eka guda ka yi shi ga yanda ya kamata ka yi ka bi ka'idodin shi ko magani ne wanda yake dokoki na kasa da afirka ta yamma gabaki ɗaya sun yarda da shi kenan zancen ne sai in an zo gare ku ne kuke wayar da kan mutane da dai sauransu amma ku ba ku zuwa gare su kamar da na gaya muku kin ga shi sarbis in gidan gona guri sarbis ne da yawa yanzu mu in kika dauka ni da nake bangaren kula da duk kasar madawa ne kaf mhm. da ya shahi buskan haganin mu amma kika dauka akwai komin shida a kasan mada wanda kowane akwai shaf na gidan gona na komin komin mhm. wannan su wani gidan goma kowane na zuwa gurin manoma ya gani me matsala kuke da kwai wata matsala kuke da kwai in ba haka ba ake sanin bana eka kaza suka noma inda ba a zuwa ba a sani mhm. kuma kamar yadda hudi inda raka ba a iya sanin ba a musu jawar da kai ya za san akwai magani na kirki akwai magani da ake biyo ta satacciya hanya akwai kuma magani har ya ce ina ake sayan kaya wanda ya sayi maganin fisa abin fisa ai ya san da ake sai da dogon takami ya san da ake sai da mask ya san da ake sai da duka abu da yake shahi kariya na dan adam da ke ba kun ji dai ya ce shi ya kai shekara ya dan hudu shekarun shi da yake aiki nan kuma tumfafi kilomita uku da madawa shin su annan gewa ya gare su bane koko yaya zancen da yake yau ba abin mamaki bane da yan hudu kin san aka ce wani gamin kowa yakan haɗin ra'ayin shi mhm. tunda yana haɗi misali ya kai shekara biyar da muka kuma kullum a tumfafin nan akwai mutane masu hannu da shi da suka zo gado ma na noma zaki muna zuwa a cikin kasashen yan tatta kuma ba a wuce da wata biyar ba ma da suka wuce mun je buskan waya da kai har daji na tumfafin daga nan har zuwa teke wanda dukkan mun yi tare da mu national na kula da harkar mahalli gabaki ɗaya da kula da lahiyar ecosystem na ambiroma. Mhm. mun je mun waya da mutane ya za a yi kaya wannan na fisa an yi ga da ya kamata a adana su don saboda a samu lahiya isasha mutane ba sa yi kula ne saboda wani gam suna da a ayyukan da abu. to madalla zan mu dawo gare ku malam mahmadu marhaba a dan bayyana mana miye aikin marhaba. eh to abin da aikin kungiyar mu ta manoma albasa ce mhm. yanzu ma kungiyar ta zan noma da komi ma ana yi cikinta mhm. tunda an sauya a gare ma na kungiyoyi mhm. yanzu ya zan fuhada mhm. kenan ana iya noma da kiwo kuma ma ana yi yanzu dai bisa ga kungiyar mu dai ta noma ce lalle da mun kai ta tun 2005 noma albasa ake yi bisa ga harkar noma layani mhm. bisa gare shi na kungiyar mu aka mun ka cira ta da farkon ta eh. ita kungiyar ta marhaba kawai cikin garin madawa take aiki ko tana aiki cikin garin kewayen madawa eh kwamin ki madawa take aiki mhm. da duk wanda ya zo ya shiga mhm. tunda ita kungiya ba zuwa bane ta kai ta ɗauki kowa da kowa sai wanda ya shigo tunda abin da aka gare mu cooperative takwas, mhm. su ake gare mu nan kewayen ma da duka kamar kewayen gani ma da kwamitin gata ma da babu sashen da bamu da wakilai su ne muke aiki da shi in ka zo za ka shiga kungiya sai mun faɗa maka ga ka'adodin shiga kungiya sai ka kawo takardu na shaida kai dan kungiya na kuma da mutum nawa gari ka mhm. maza na ko mata ko kuma maza da mata na ko kuma game na su ko kuma daban-daban na su mhm, mhm. eh. Malam Mamman wani irin tallafi ne kuke bawa manoma ta yadda za ku iya jayo kansu ga yin amfani da magani mafi kyakkyawa. Masha Allah to na farko abin da zan waɗi na harkokin gana fara ne shi ba za a iya maganin ƙwari sai akwai shifka. to tun farko gidan gona inda ta samu taimako na gwamnati tana rabawa manoma mhm. iri ma na shifkawa <coughs> daga tumatiri zuwa duka abubuwan da aka yi sauka shu da karoti da sauransu mhm. na albasa mabiyacin hali ne ba kullum ake bada ba in ba an yi wata bukatu ba saboda su ma suna noma ba sai na biyu shine idan an riga an bada iri na kirki to kuma za a gaya maka ga ya kamata ka sa iri bayan ka sa irin za a gaya ma to maganin in aka yi kwana kaza ga ya kamata ka sa magani kuma maganin ga ka'idar shi kuma gashi in an yi bayan wata kaza ga yanda za ka sa kuma maganin in ka bi ka'idar za ci amfani shi. Wa'anne magunoni ne ake bukata kuma ga wa'anne iri ko kuma in ce ga wa'anne shifka? Yawa. In kika ɗauka yanzu misali kin ga kamar amma mawuyacin hali ne duk wanda zai albasa ya yi albasa ba magani, mm-hmm. ya yi shu ba magani, ya tumatiri ba magani. Wannan da kai wahala kai ba za ka samu ba. Mm-hmm. Saboda menene yasa yawan yau da gobe ta sa ake ƙasar ta gurɓace kullum ko ba kai ba ko a cikin gida kai in ba ba daji ba za ka gani akwai kwarin nan suna hutawa mm-hmm. saboda kasar ta lalace ta haɗu da wani abu ne ke da kuɗi mm-hmm. eh, amma yanzu misali in cika ɗauka kamar su eh, salati da karoti kana iya shi ba lalle ne sai ka sa ka sa gamal eh ko ka sa maganin kwari amma kin ga wanga salati eh, kin ga shu in kika dauki albasa da tumatiri da kuma wasu sauran me ake ce musu da suna noma da aka yi gaskiya zai yi wahala ka yi su kuma ka yanka ka samu alheri ba tare da ka sa magani ba zan dawo gare ku insha Allah malam eh, idi shin babu isasshun magani ne a nan garin mada da ake amfani da na nigeria to kamar abu da ka gani nan nijar babu maganin wanda aka kirkirowa ta nijar mhm. kenan duk maganin da aka aiki da shi nijar wanda aka kawo wa da kasashen waje mhm. amma akwai maganin duka wanda aka koya muna wanda aka yi da abubuwa waɗanda zai zamanto ba su cutawa kama magani wanda aka yi da kunnan dogon yaro ko ɗiyan dogon yaro ko tanka ko taba mhm. wannan an koya ma manoma wanda suka aiki da shi kuma lalle shina da umfani kwarai tunda shina kare lahiya ce maka mhm. kuma abu ne wanda ba kashe kuɗi da yawa kuma bai bata mahalli kama wancan wuce kuma duka daga kasashen waje ne sai dai kuma ita kowace ƙasa ta tankaɗe ta rairaye ta ce ga maganin da aka iya bari shi taho ƙasarta mhm. wanda ya zamanto don bai cuta ma mutane bai cuta ma mahalli mhm. to ya zamanto kamar wadda kun ka gani maganin da duka aka umhani da shi kamar wadda wancan manomi ya ce ta sarandana suka zuwa haraka ko saran dai gwamnati da ta ka iya abin gashi ta ka iya kare ta kuma kamar wadda nace ko ma wajen karewa akwai doka ta Nijar wadda har ba ta fara aiki ba lalle inda ta fara aiki da maganin kana ganin ba za shi yawa ba wanda ya zama to gurɓatacce na mhm. riski cikin wannan doka ce za ta bada hujja in ka zo kawar ka so tuwahi inda aka sai da maganuka da yawa duk magani wanda ba a yarda da shi ba a yayi shi ko ko in ba a baka hanyar ka sayar da magani ba ko da an gani a amshi a kone mhm. ko ko an ka gani ka ɗauko wasu kaya wanda ya zamanto akwai kwari ko ko akwai magani wanda ya wuce ka'ida a amshi to mhm. wannan doka akwai ta amma har yanzu nijar kai ba a fara aiki kun kawo zancen cewa an koya muku wasu na gida da ake yi shin menene dalilin rashin bunƙasar su tun daga shi har yanzu aka duba da na ƙasashen waje ne ake aiki to abin da sa kama kama in ya zama to ka gwada mutum na dogon yaro na mhm. su abin da suka so sha yanzu biya yanzu kuma ya zama to su wannan magani wanda lahirin su aka gwaji kamar na dogon yaro mhm. ko na taba ya kamata a fara shi tun da rigakafi mhm. kuma shi wajen yin shi yanzu kunnan dogon yaro sai ka tar da da yawa za ka samu kai yi ko kamar metar kare 400 mhm. mhm. yau da gobe su ko mutane yanzu sai ga mutum guda wanda adda eka biyu ta albasa kenan in ya ce yi zashi lalle sai ya rikicin yau abin sai ya ɗauka mishi lokaci da yawa yana yin shi kenan wajen sharafa shi akwai aiki tun da ya zama to har yanzu ba a samu hanyar da za a sharafa shi ba mhm. kamar wadda za a tace shi wadda shi wanga magani wanda ka tahowa na na na mhm. eh a tace shi ka gani cikin kwalba kaɗan akwai sinadari da yawa mhm. shi wanga har yanzu ba a fara samun ba a tace shi ta hanyar da za a tace shi wadda manomi ko da kaso sai ka sai dan butalinka kaɗan na dogon yaro ko na taba kawai ta na za ka yi ka yi umhani da shi har yanzu kuka ce menene yasa babu kayan aiki ne ko ko mutane dai ne bisaniya ba to akwai kayan aiki kina da dai niyya manoman su da kansu mhm. kamar wadda nace muku su son suka yi sha yanzu biya yanzu su kuma wanga na dogon yaro kamar in kayi sannu sannu na magani ka aiki mhm. shi wanga dama mun ka ce muku gubuta mai karfi don haka na an hana ta ko da kasa na take yanke shi ka kashe kwaro mhm. kenan da saboda haka nan wannan muguntarci wanda shi kai mu kwaro haka na shi kai mu shi kuma wanga bai da mugunta kwarai in ka sa shi sannu sannu na shi kai kamar sai ya ɗauki wajen sati guda sati biyu kandan ka samu biyan eh, bukata ka samu biyan bukata to madalla za mu dawo gare ku insha Allah malam Muhammadu a matsayin ku na ce shugaban kungiya menene ita kungiyar ku take yi akan amfani da magani maganonin kashe kwari da ake fito sanitar to abinda kungiyar mu ke yi bisa ga harka magani wanda ba shi da muhimmanci mhm. muna fitar dai masu hannu da suni ana horar da manoma mhm. ka san an ka ce horo ba a iya horar da mutane gaba ɗaya ko ba gaskiya ba mhm, tunda an ka ka samu mai hannu da suni mai ce maka zai horar da ma mutum goma wani ce zan kama maka mutum ishirin kuma ko kai ko manoma suna da yawa suna da yawa idan dole sai a diba a gani wani bangare na an kawa wangar da shekara wata shekara an ta dawo sai a wa wasu ga cikin ayyukan da muka ciki na ɗaya da ayyukan da muka yi in muka samu masu horaswa sai mu kirai mhm. in mutum goma na ka samu sai mu bi mutum goma na a yi musu horo mhm. tunda shekara shekarun bayar sun wuce mun taɓa samun wani furoji eh, ya yi muna horaswa bisa ga sancan sa magani mhm. da dunnan kewayen ma da sai da aka ba mu kudi shekara nan da yake sanan manoma ba su yi wani ide ci mhm. dun butalin magani da an kasa sai mun ka mun ka sa manoma sun cike shi an ka tara shi wuri an ka sai mhm. an ka kone in ka gashi da yawo cikin kwamitin ga tamara wani suka ji wannan ba ne ba ka ganin butalin magani da shi na wanda suke hitowa daga wasu ƙasa yamti yamti haka wanda ah, manoma ah, suka ah, yi eh, eh. unhani da shi daji mhm. ka san an ba mutane horo ko da ka yi aiki da butalin maganin nan mhm. ka yi rami mhm. to sai ga mutane sun yadda butalin nan mun sha waye musu kai lokacin wani lokaci da muka samu wannan kungiyar ta kama mana wani oje sai da an ka ta sai wannan abubuwan sai da ka bar ganin wannan abubuwan to yanzu da kuma an wani abu ya wuce ko manoman na karuwa kuma har yanzu abin ya dawo gidan jiya ana neman da eh. za a gyara kun kawo zancen cewa kuna nemo tallafi zuwa ga kungiyoyi masu zaman kansu ita gwamnati me take tallafa muku a wannan fannin to gwamnati tana tallafa mana tunda akwai musannin gidan gona gwamnati a jisu to mhm. abin da ya dare mana kai su muke zuwa su tambaye kuma wani na za a bada sai an biyo ta kansu mhm. lalle musannin gidan gona mu muna aiki da su mhm. sun san mu mun san da su tun duk kungiyar za a yi sai ka ta gidan gona ta baka izini ka ta kai kuma duk wani mai hannu da shi nuna zai towa taimaka manoma sai an biyo ta hanyar gidan gona mhm. eh. su manoma in suna son su samu wasu ci gaba da dai sauransu suna iya zuwa gare ku eh, ko ma mutumin ba cikin kungiyar ku ba yake to ko ba cikin kungiyar mu kake ba in ka zo ka tambaye mu tunda mu har ka noma ta muka muna iya baka gwargwado mhm. ga abin da ka sani dazu na dan mance eh, da an kai magana ba a samun taki isasshe wannan kuma shi wanda ya wannan magana yalla ko ya mance mhm. eh nan gidan gona ana kawo taki kuma mu da sunan kungiyar mu ana kama da taki mhm. mu sai da kura da dare ka zo nan tun mun ta sai da shi nan tun mun an kai da shi da sunan kungiya inda ake kama gidan gona shi daga tawa mu ma da sunan kungiya mun kai da man da aka kama da shi zancen a ce ba a samun taki na gidan gona wannan dai yalla ko mantuwa ce ta kama su mhm. to madalla za mu eh. dawo gare ku malam maman me bambancin amfani da maganin Najeriya da kuma magani da kuke yi na nan kasar Nijar yawa masha Allah kamar da ki faɗi akwai kar magana da bahaushe yake waɗe ci kowa sai na gari ya huta mhm. bambanci shine menene yau da ka samu magani jabu in ka saya shi mhm. ba ɗaya bane aiki shi saboda menene misali zan baki dan karamin misali za ka ɗauka yanzu misali kamar ɗauka a fara za a yin fara gashi na asali gashi yanzu misali san san miligram ne mhm. da matiyar active na sinadari wanda yake kasuwa a jiki amma menene da nigeria suka dama na jabu wanda suke ana iya wannan san san miligram he a raba shi a gida biyar kin ga zai koma kenan san miligram san miligram amma a jiki sai a rubuta san san miligram haka za a zo a sai da kasuwa shin da wanda ya sha miligram ɗari, da wanda ya sha miligram biyar, in ya sha wa zai sai in samun lafiya ta izinin Allah na 500 kin ga zai samu ko mhm. saboda wancan menene abin ɗaya da ya kamata shi an ba mutum biyar mhm. to haka magani na sinadari na harkar kwari shi ne muke kwatanta ma mutane mhm. akwai magani nawa wanda yake da yawa satar hoton su ne ake da satar hikimar su daga wani guri in har shi ko a guri Nigeria ya so su rubuta su yi abu nan sai a sa a yi sai a hudu maganin sai ka yarda da sunan wancan mhm. amma bai da ƙarfi da kuma inganci kamar irin na wancan shine bambancin jabu da kuma na kirki wani da ka'ida ta tabbata isu wani irin illoli ne yake tattare da magunoni cewa da fitosanitar? yawa to maganoni fitosanitar an ka ko magani ko gamal a da suka yi sani a ma mada ko kuma maganin pisa ko maganin ƙwari ko duk dai abin da ya shahi ya shahi a kashe ƙwari ko itce ko kuma duk wani abu da ya shahi a kare noma mhm. ko da amfani ne na ajiya shine illoli yana tara guda zuwa biyu zuwa uku ke da kunshi mhm. na farko illa ita ce ne illa shi kanshi magana duk da an sa magani na banza yana da ko illa gaba ɗaya a bisa kan yawan aikin shi na biyu kuma da akwai illa a fuskan rayuwar mutane mhm. saboda ne ta fanni uku yake iya taɓa adam na farko ko ka ci shi ko ko ya taɓa ka a fata ko ka shaƙa to duk wanda ka shaƙa daga cikin su wannan yakan iya sa ka samu illa a gare ka na uku in ka ɗauka ne yana da shi kanshi mahallin da muke zama mhm. ƙasar da ake nomawa ita da na sinadari a cikin kasa mhm. da ake yi masu amfanaswa da suke ba kasa abinci su kuma isa in ta nana ta samu abinci sai ta ba ice ice girma sai ba da abin su to an an sa magani diya da wuce ka'ida yana bata mahallin kuma in ka dawo a cikin ƙasa halau akwai ƙwararruka masu amfani masu barbara wanda yake da zulun su ne ake samun kule in yayi a yi barbara tsakanin wannan ice da wannan ice kuma a samu to shi ma yana kashe su ba tare da ka'ida ba an sa magani wanda ba da amfani ko wani luga ba ta da shi. Mm-hmm. malam idi akwai abin da za ku kara su kan illoli da eh, to kama wanda mun ce illoli wanda maganin ka mun ga dai illa dai ta mutungu kama wadda suka ce mutuwa mm-hmm. da ko barama magani kama wadda mun ce ya kashe wani nan tungayi mm-hmm. fiske mutumin ta yayi ya wajen goyo goma sha biyu na magani Mm-hmm. na san kuma da a farai yana ta zuba mun shiga jiki magani yana ta zuba mun shiga jiki mm-hmm. shi wannan wa'adin shi ai abin gashi to mm-hmm. bancin wannan illoli mun ka ce magani shi na da illa kamar in ka sa shi ba ka iya sa shi ba wata ran ka sa shi da yawa shi kone maka mun ga wasu wanda sun ka tai sun ka sayo magani na haki tunda magani kala kala na akwai mai akwai mai wanda aka mai tsame akwai general sun ka tai sun ka so general sun ka ga ga albasa su ta mutu dan cikin rashin sani sun ka hesa dan mutu kwarai kamar wanda mun ce kuma ya kwatanta muku wasu kwarori maganin nan ga mahalli ga bisashe bisashe mun taba gani hillani su zo su sai gona ba a jima ba an kasa magani bisashen su ci su ta mutuwa suna suna nan suna gura ba su kashe mu ba tan dan lokaci bai yi ba amma sai su samu na wata kasala wani abu shi da sai kaga ana ta mutunan zamani shi kuma zamani ya kawo yanzu maganuka na muka ta aiki da su ba mu doka ba ta kai ko kaɗan wannan ga jikin ɗan adam kenan wani illa ne yake da ga abincin da ake zubawa ko kuma in ce shifkar da ake zubawa maganoni eh to kama ga, ga, ga shifka ni ce muku abin da ta kai bancin shina sulale shifka mhm. kuma ita kan kanta wata ran sai ka gani ita an ka aje magani kama an ka sama mhm. mhm. gujja ko wani magani su ma ɗiyan halitta na kenan maganin nan shina yi wa shi kai shi shi taɓo wancan ɗan halitta nan wadda ita ta ka mhm. sai ka gani ya hana mata tsira wani lokaci mhm. kuma kamar mun ce shi na gurɓace ƙasa ciki kwaro kamar in taki ma kasa cikin kasa akwai kwari suna kasa takin na shi zahin rubewa mhm. kenan in ƙasa ta kwashe magani wannan duka babu shi kamar kuma wadda nace miki in yayi yawa kawai ka ka su magani an ce maka litir guda na ga eka ka ta kawo ka kwalalo wajen litir biyu mhm. kenan ka gani ka kashe kuɗinka kuma shifka nan da kasa za ta bushewa ka yi asara. kuɗi mhm. kenan ba abinka bai samu ba ya ce to madalla zan dawo gare ku malam muhammadu meye bambancin abincin shifkar da aka samu maganin fito har da kuma wadda ba a samu ta ba to bambanci ba ɗaya na ba ba ɗaya ba ne eh, wa'anda aha eh, eh, kama wajen magani wadda nake kuma muke in ce miki yanzu ko wajen saidawa mu yanzu haka albasa akwai wadda an ka taba doka an ka kai kasashen waje mhm. to su kasashen waje kan dan su albasa wata shiga kasar su sai sun bincika su gani akwai magani ko wadda ba ta mhm, mhm, to shi ke hana mu darajar mu ta kai Europe albasa mu paske maganin da adda kai ciki ya wuce adadi to madalla aha ga yi dan haske a bisa kan babban ciki ciki abin nan ko daga gu ko daga ɗanɗano mhm. maganin da aka samu yi amfani abincin da aka samu amfani don da ba samu ba ɗaya bane ba mhm. Za ki yi gu in shi ma zan baki misali eh, mangwaro da bai kai na ba aka samu magani mhm. aka nana shi in kasa za ka ji gu in shi lami ke da kai bai da ɗanɗanon zaki a bisa kan saura shine kuma abin da zaka shin malam a matsayin ku na ƙungiyoyi dai na da ke kula da manoma shin ba a iya yin noma ba tare da an yi amfani da maganoni ba to ana iya a yi noma ba tare da magani ba amma bai sai dai a bi ka'ida mhm. eh, zan a zan ba a sa magani ba yi wani na bai mhm. amma an ka bi ka'ida shi na yi yanzu suka ce na abinci wanda aka sa magani da yawa da wanda ba a sa magani ba ɗanɗansu ba ɗaya ne. Mhm, lalle ba ɗaya ne. shi sai dai a bi ka'ida an ka bi ka'ida mu son sauri gare mu son muka da an sa abu yanzu gobe ka zo babu komai cikin gona shi ko noman ya yawa tunda an shawo mana farmasan da yawa in kana son ma kwaron shi tashi da mhm. wurin ka yanzu kana da makwabci uku ko hudu in ka zo ka sa magani kai kadai su sa ba hakin maza na kai da ka sa tashi cikin gona suna da koma su da sun sa shi dawo in ana son a tadda ma kwaron nan duk wani in kamar kun kai kunawa ya kamata duran nan in za a sa magani ko a zo ya sa kenan in kun sa za ka ga bambanci Mm. to shi ke wahala mu rada wani shirya wani bai shirya bai shirya ah? mm-hmm. kuma kullum ana ciki ana waye mutane kai mutane na da taurin kai sai dai mutum shi ya son shi al'amari irin nashi sai in ya gaba ya kuma ya dawo mm-hmm. ko ba gaskiya ba mm-hmm. lalle akwai bambanci da abinci wanda aka samu magani da wanda ba a samu magani to madalla zan dawo gare ku malam maman mm, kaman babu wata doka da take hana shigowar magunonin nan na kasashen waje an san da ba su da kyau kuma suna shigowa cikin kasar Nijar babu wata doka da take hana ta masha Allah kamar da na faɗi ai ɗazu mun yi zance kamar yadda aka tun faɗi na faɗi mu a Nijar muna da koyar doka kuma dokar ba ma mu ta kaɗai ce ta shawa duk mm-hmm. Afirka ta yamma mm-hmm. eh shine muke cewa committee sahidan da pesticide wanda shine ke kula da duk maganin da ya shigo ya bada dama ta a saida shi ko dan kakana lokaci na kan da abin mm-hmm. wannan ya bada duk inda ke da koyar duwan hosu da control din da ke da koyar duwan akwai mutumin na gidan gona wanda yake kula da shigowar duk abinci da ya shafi kamar ko hatsi mara kyau mai cuta ko mai wani abu ko dawa ko abu abincin dabbobi duk abin da ya shafi harkar noma da daji mhm. to muna diba muna da guri na kariya wanda doka ta hana shigo mhm. amma kamar da hudu ne za ku yi la'akari da wani abu da so da yawa akan yin dokar amma kuma bata yin tasiri a fuska abu shine yanzu mu kukan mu ko kuma abin da yake so shine ya kamata mutane su masu dokar da kuma mutane jama'a su san da ya kamata na kuma in kai doka a ce kai ma ka bata muhimmanci mhm. muna so a ce dokar tana aiki a ce yau duk wanda aka yana sai da magani na gona na jab to doka ta haushi akwai hattara in ka kama magani ko ka kirkiri magani ko ka sayo abinci wanda yake yana da kai cuta ko ka'ida akwai daga jika biyar zuwa abin da kai har miliyan guda wanda yake mutum zai ibada mai kama abin da kika sani aka ce ba a iya yau a eh, hanyar banza ta yi wa mutane gaskiya babu eh, mi ake ce da suna control babu kula sosai a bisa kan yadda ake da a ganin ku rashin aiki da dokar laifin mm. waye eh laifin mu ne na duka gaba kida mm-hmm. eh laifin mu ne na duka gaba ɗaya kida amma na farko na fara ne ga kaman mutane su mutanen adam menene yau ya zama to kana tare shi mutanen shawara aka maka gidan gona kuma sun ce ma ga ka'ida in ka ka sa magani kaza gahi zaka yi mutuwa kai abin shin ba masalahar ka bane kafin ma a maka a baka a sa maka kuɗi ko a baka shi ko a kai kaso mhm. ya kamata ka ce a wannan abin ko da ni ne zan sa doka to ya kamata duka yan uwana kowa yake bin ka'ida kamar yadda yake bin ka'ida to amma mu ce a mu mu abin ko ina dan uwa dan siyasa ko ina dan uwa wani gudu wanda yake shi zai kama ko da an ce ba ka abin ni na shigo da shi to madalla zan dawo gare ku malam idi ta yaya za ka kare kanka daga cutarwa na magunoni fito eh to kamar ta hanyar da ka iya kare mutum shi dai na farko ka ɗauki matakai yadda maganin nan kunnu in kana aiki da magani ya zamanto wanda zai shiga cikin jikinka mhm. ya zamanto kaɗan ne nan mhm. wanda zai zaka aiki da shi ya zamanto maganin nan wanda adda sinadari ne wanda bai da kai mhm. kenan in kana so kai gashi ta ka lalle in zaka sa magani duka ya kamata duka tun ido wani hanci wani baki da hannuwa da bot da tuwahi wannan ka samu ingantacci ka kare jikinka kuma ka kare mahalli ka san wani lokaci ne ya kamata ka sa magani ka san kuma in ka sa magani yaushe ya kamata ka zo ka shiga gona yaushe ya kamata ka ci abinci kenan duka waɗannan abubuwa shi ya kamata ka tattara in zaka aiki da magani to madalla menene ainihin eh, matakan kariya da kuke bada shawara ga masu amfani da magani ok to shawarar muke kara muke bada kamar shine matakan kariya na farko shine kafin a bisa likin abin da muke cewa kit ko kuma equipment da protection individual mhm. shine wanda yake duk kowa ga mutum ɗaya na kare shi mhm. shine akwai luleti akwai gan mhm. akwai mask ta iska wani akwai takalmi dogo akwai a gan na hannaye ko kuma kaya wanda yake wadatattu su in su taba riska baya riska kai taba shi na farko su ne wanka in dai kana da su to kuma shi ke sai ka samu afare mai kyau wanda yake baya fisa wanda baya zuba duka juwan in shi ko ina a ɗarma suke da kai kyau yana bada baya yoyo in baya yoyo to wannan a kashi ɗari ka samu kashi hamsin na cikon kariya a bisa kan kai abin su ba da su kuke yi ko ku sai da su kuke eh ana ba da kuma ana saidawa amma menene kamar da aka ce dambu in ya yawa bai jin mai kenan an ka zo yanzu muna iya samu ko duk komin ko kuma kungiya ko kuma wasu mutane ɗaiɗaiɗai wanda yake za a iya ba su an ka wai a ba su sai kuke bani tunda in ya zama na jama'a ne an aka ara wannan sai a ara wannan an aka ara wannan sai a ara ko a yanzu haka muke duk wanda bai da yana zawa sai ya zo a ara ma a rubuta sunanka sai a ara maka kaya gashi gwanin kewan wanda yake da ko baya zuba bai komi in ka je kai kare ka wanke fes yanda ya kamata ka kawo madalla kun shi dai abin da mu ne ya ce eh, a fannin harkar matakan kariya ku me kuke yi don shayo kan al'umma su zo ga amfani ga matakan kariya lallai yadda ya ce hakanan na duka wanda an manomi masu hesa magani an ba su wannan horo mhm. da jaran za ka shiga watsa magani sai ka tabbatar da a fari da lahiya lawaki mhm. akwai gamkin na hannu akwai na idanu ka sa rawani in ma ba ka da kai naɗi Mm-hmm. Ah, kenan ka tabbatar da kuma da gona da ka kare ka wanke na na afari ka wanke ki kuma in ka zaka gida wa'annan tuwa da kai aiki da su ɗebe su ka wanke kuma kai kai wanka ka sake tuwa jan hankalin kenan wani irin matsaloli ne kuke fuskanta a cikin dai jayo hankalin jama'a wanda muke matsala da jayo hankalin mutane mutane ba su doka abin da ake gaya musu mhm. yanzu inda lokacin lambuna ne za mu da ke daji ke gayan yadda ake hisa magani a rana ƙarfe biyu ka ga na hisa magani da sahi ka ga na hisa magani bai san ma'aikatan abin da yake ba an sha faɗa mutane hisa magani lokaci gare shi in iska na yin gabas ka koma wajen iska nan ka abin to sai ga mutum ya ɗebe takalmi a hannuwan tagwa nan gajeru wani ma da ya gare shi mhm. ba komi ba komai na kawai haka ne ke kai magani a fari na ta yiwu abin da kawai sai Allah ya sauya to madalla kamar mu ci gaba sai mu saurari kuma hirar da muka yi da manoman tumfafi mu kiran da aka gare mu gidan gona da yanzu ta ya shiyo mu saboda mu ta bar zakkuwa inda muke mu yanzu habba mu san kiran da yi musu ba shin tuba ana zamai musu su komo bisa ga hannuwan mu koko koko watsi na sun kai da mu shi na abba mu gane ba ba mu ta muhimmin yi komi ya duk abubuwan da suka son mu yi muna yi ne amma dai har wa Allah bai nuhi mun ka taka daidai da su ba tunda yanzu ni kana na kai kusan shekara da ta kai biyar ba san ma wanda a shafkin gidan gona ba saboda ba su jiyarto ba mu jiyarto su mu sai mu aiki gaban kanun mu su ko sai gaban kanun su da kuke bukata me yasa ba ku ta yi ba gare su faɗin rai in akwai wata hanyar da za a bi saboda mu cutar magungunan ga duka muna son a kakkare muna ita allah shi kare muna eh saboda komi sayan allah allah shi na ka shiga gaba addu'a ta kama eh muna son in akwai hanyar da za a bi bisa ga magungunan ga abita to kun shi dai hirar da muka yi kuma da su manoman garin tumfafi kilomita uku da garin madawa in ce babban birnin madawa wani irin kira ne za ku yi zuwa ga manoma in fara da ku malam shugaban kungiyoyi na manoma to kira da aka gare mu ga alhaji alili daga waga magana <laughs> <laughs> mun san shi na babanmu na kakanmu na uh-huh, uh-huh. kira da aka gare mu gare su su tako su ta giran gona su tambaye inda ake yanzu inda din uh-huh. zamani ya canza rawa ma canza take ah? lallai abubuwan da ake da ba su gune ake yanzu ai ji da ki bai shi cewa me yasa ba ku zo bai ce ya ɗaya ha mhm. kai da kasu in wanda zai baka bai zo wurin ka ba mhm. su lalle yan gidan gona ba su iya game duk mutane su ce kowa sun zo gare shi mhm, lalle ga sunan zaunin muna gaban su ba su yawo su takamaiman su ce gashi sun taho bidan labari wani irin ciwo ke damun mutane amma in ka zo wurin su suna baka haske ga irin matsalar da ka zo da ita tunda abun yayi yawa kai da kake da ciwon kai kake neman magani wala kai da kai yanzu in ka ji bakar lahiya likita shi zai tafi ka zai yi maka magani ai kai da bakar lahiya kana ka tafi likita ka neman magani ko tabbas to haka ne yan gidan gona suke tunda kamar misali yanzu kin ga tamara gidan gona mutum nawa nake aiki in suka ce duk wanda an nan sai sun tafi wurin shi ai wani sai an shekara ba a zo wurin shi ba mm-hmm, ah? mm-hmm, mm-hmm. amma in ka zo gidan gona ko kuma yanzu sabbi ya samu ka samu lamba sai ka taho ta yayya a baka lamba gashi kai na wani kaza na gari kaza ka amshi lamba da kaga misali abu gashi nan sai ka buga gashi tunda akwai abubuwa da yawa sauki ya zaka tunda akwai salula amma in kace sai an zo inda kake ai wani sai ya kara ake shima bai san ka ba muna jan hankali ga manoma in ka samu matsala ka tai gidan gona dan su dan muna an ka aje su dan muna manoma aka biyan su in ba mu mun ba manoma kenan wata so aiki ha mm-hmm. ah? kenan da jama an ka samu matsala ka tai gidan gona ka tambaye su ga matsalar ka ga abin in ba su baka amsa ba ko ba sai muka ba nan za ka ci ba ai muka ba muna jan hankali ga manoma don wanda ya samu matsala to madalla zuwa ga gwamnati kuma eh to muna jiran hankali lalle zuwa ga gwamnati kama manoma suna abokan taya lalle an ce yan nijar su da yan nijar da tsari wanda gwamnati sa amma muna jan hankali lalle ga gwamnati kama manoma ana yi ba mu ce ba yi ba amma abin da aka yayi kaɗan ne eh ko ba gaskiya ba ana yi amma yan dambu yayi bai jin mai amma manoma ya kamata su san sahun gaba tunda su manoma sai sun nomo na aka ci tabbas duk wanda a can bariki zamane baka yi kama kuɗi ka tamara ci sai an yi noma mhm. Ah? Mhm. amma muna jan hankali ga gwamnati cewa nan da aka yi yan nijar su da yan nijar to ya kamata manoman na abu na ya kai gari su gaskiya abin da aka badawa bai kai ga manoma ya yi kaɗanci na yi masu bada na abba su bada shi ba mu sani ko ba gaskiya ba mm-hmm, mm-hmm. muna jan hankali ga ga gwamnati a zan kula da manoma manoma an yadda su to madalla malam eh, maman eh, a gurguje abin da zan haɗe a gurguje da ja sai in yi ɗan dariya ga babanmu <laughs> tunda shi da kanshi ya bada ansa ga saura kuma ya kamata mutane mutane san idan gemun dan uwanka ya kama da wuta to kai maza ka samu mm-hmm, mm-hmm. ya kamata wallahi wallahi wallahi kin ga uku na hadi ko mm-hmm. gidan gona babu shekara tun da na zo na ban bada magani kyauta ba kyauta ne wanda ake ko a noman rani ko a roman damuna wanda yake mutane amma kuma mu iya ba kowa sai dole wanda ya zo ci gashi na akwai matsala mhm. kuma ma mu kokari muna yi muna jiya wadaji amma kamar yadda shi ya haɗi wani abokin abu nan shugaban kungiya ba mu iya yanzu manomi wajen dubu hudu waye zai iya baka maganin da zaka je mhm. kona kai ina kai lokacin da zaka iya zuwa ka je ka gane su amma mhm. don da ya zo ka kawo shi sai a tashi kuka sai a je a gyara mai al'amura sai a bashi magani in babu a rubuta mai wanda ya cancanta ya saya haka ne to madalla malam idi a gulguje eh to kama wadda suka ce ne su manoman su kan kansu wanda aka horo mun kwatanta musu brigadier ne mhm. kowane gari alhamdulillah akwai brigadier kuma ana ɗauka ƙoƙari komin tana kawo nata kokari gwamnati tana kawo nata kokari masu hannu ko da yaushe ana sake musu horo wa'anga kenan in matsala ta samu su brigade kenan mun gwada musu hanya wannan hanya ya kamata su ɗauko kuka har su taho da gidan gona mhm. mun kwatanta musu wadda in cimaka ta samu wani labari na mutum brigade shi zo shi san wannan kwaro na shi ɗauko kwaron shi san faɗin gonaki shi mhm. taho gidan gona mhm. to wata sai ka gani manomi ma bai ko biyowa ta wajen mai gari ko ko ta wajen brigade shi ke tahowa kusa abin gashi ko da yaushe kamar wanda ya ce in mutanen nan sun zo sun kawo wannan kuka gidan gona tana tahiya ta gani ina ta ma akwai shekaru in sun kabi wannan hanyoyi gidan gona har jirgi ma ana kawa a sa ma magani mhm. cikin dawa ko wani abu mhm. amma ya zama to babban aikin su shine na albasa mhm. shi gwamnati fa wajen noma albasa ya ɗauke shi kamar safara kenan ba shi kawo wannan taimako na magani amma in hatsi na in dawa ta tattabu wannan gwamnati tana tsaye bisa gare shi amma albasa abin da aka baka sai dai ana baka horo ta hanyar da zaka sanin maganin da zaka sai da wanda zaka sa shi in ya so kai ka tai can ka sai magani shi yasa kaka ganin mutane suna cewa a'a su ba su abin gashi kuma kamar bashiwa kamar wajen mutum nawa ko da yaushe mu shan gona ya zo gona gona gona bashiwa hakan nan sai dai shi zo shi yi horo wanda ya horo shi dogara bisa gare su shi na zuwa kamar shi gani kamar alamu in ruwa ta wada hakan ga shi zo shi yi jewa shi gani ta gaba ɗai mhm. amma ba shi iya zuwa kowane mai gona shi ce sai ya zo shi kenan shi shi yawan wanda an ka tambaya an yi katari shi ne wanda ya zamanto ba a zo wajen shi ba an kai wajen shekara biyar amma shi in cikin wata kungiya shike ya san kungiyar nan tashi ta taɓa samun horo nan shekara biyar duwa da an kai cikin kungiyoyin nan tun da su wanga wajen kungiya tamanin gare su kenan duk tunwahi kowane ka gani yanzu in aka ce wani proje na zai dahawa babu wani wanda zai ca bai da kungiya ta wannan kungiya ya samu wannan tallafi mhm. kenan kowane ya san kungiyar da ya kama mhm. kenan ta wannan kungiya kuma mun ka basu ana ba su horo suna su wannan wanda an ka ba horo suna zuwa suna ganin manomin su hakan na abin shike to madalla anan muka zo karshen eh, shirin muhawarar tamu ta studio Kalangu akan taken amfani da magunonin kashe kwayoyi wanda ake kira produce phytosanitary da manoma da masu aikin garka ke yi a garin Madawa amfani da magunoni dai na phytosanitary yana da illoli da dama wanda yasa ake jan hankalin manoma da su yi hattara su nemi masana domin ci gaban su kare kansu kare al'umma da kuma kare ƙasa akan haka ne muka kasance tare da malam idi sesu ma'aikaci da ya yi ritaya a gidan noma da kuma malam mamman muhammadu abubakar shugaban gungun kungiyar manoma marhaba da kuma mamman lawali mai kula da magunoni cewa da magunonin kashe kwari a gidan gona baki muna muku godiya da kasancewa tare da mu da kuka yi anan muke cewa masu a huta lahiya